اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعب كويغة وتر رجب شكرة تدبو ديا da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira na muhammadu alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da ashirin da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na kamun jana'iz wa bida uha da shek Nasiruddin albani yau muna darasi na ɗari daidai zama na ɗari daidai a cikin wannan littafi mai albarka idan ba manta ba satin da ya gabata um, an tsaya ne a kan gabar magana ta ɗari da sha bakwai bayani dangane da rashin halaccin yawaita ziyarar kabari da kaiwa da komowa musamman ga iyaye mata saboda wannan zai iya kai su zuwa ga sabawa shari'a na yawan ihu da tabarruji a fita ba tare da ka'ida ba da kuma ma ɗaukan kabarin ya zama wani wuri ne na zama da kuma watakila buɗe ido da kuma ɓata lokaci da yin maganganu marasa amfani kamar yadda Ga shi nan yau muna gani a wasu daga cikin garuruka na musulunci a duniya yadda mata suke yi da wuce gona da iri abin da ya shafi zuwa ziyarar kabari wannan shine abin da ake nufi in ji malam ce insha Allahu da wannan hadisi shahararre malam ya kawo hadisi na la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya la'ana allahu zawaratil qubur ya kawo hadisin abu huraira ya yi bayani akan takarijinsa da yake goyon bayan waɗannan riwayoyi sannan kuma ya kawo hadisin hassan bin sabit ta hanyar abdurrahman ibn bahman daga abdurrahman ibn sabit daga babansa shi ma ya kawo sa to na uku inda za mu tashi inda ya ce wa amma hadisu ibn abbasin mana yana kawo hadisai da suke goyon bayan hani yawaita ziyartar kabari ga mata saboda wannan illoli da aka ambata ya ce hadisu ibn abbasin fahuwa min tsariƙi abi salihin anhu bil lafdil awwali illa annahu qala za'iratul qubur can mun fada cewa zawara tilkubur aka ce zawara ala wazni fa'al nan kuma sai aka ce za'irat to akwai bambancin lafazin kuma bambancin lafazin zai iya ba da bambancin ma'ana wafi riwayatin zawarat ka gani za'iratul qubur Allah ya tsine wa mata masu ziyarta kabari zawaratul qubur Allah ya tsine wa mata masu yawaita ziyartar kabari kaga ma'anar akwai bambanci masu ziyartar kabari kenan an hana gaba daya masu yawaita yi to kenan ba hanawa aka yi ba yawaita yin aka hana to shine malam yace akhrajahu ibn abi shayba wa ashabu sunan al-arba'a وابن حبان والحاكم والبيهقي والطيالسي والرواية الأخرى لهما وأحمد وقال الترمذي حديثا حسن وأبو صالح هذا مولى أم هاني بنت أبي طالب واسمه باذان ويقال باذام ممكن باذان سيأتي باذام ya yi takrijin wannan hadisin ibn abi shaiba ne ya ruwaito shi da kuma ma'abuta a sunanul arba'a da su ibn hibban ana nufin abu dawo da tirmizi na sayi ibn maja da ibn hibban da hakim da bai haƙi da tsayalisi ɗaya riwayar kuma tasu ne gaba ɗaya da imam ahmad tirmizi ya ce hadisi ne mai kyau abu salih ɗin nan shine maula ummu hani binci abi talib sunansa bazanu a wata riwayar ana ce baza